assisted in arresting five of the eight-man gang that participated in the crime. Sufeto janar na 'yan sandan Najeriya kenan, Mr. Solomon Arasi. ke bayyana cewar rundunarsa ta yi nasarar damke mutane biyar cikin takwas da suka yi garkuwa da tsohon sakataren gwamnatin tarayya chief olufalaye wannan kalamai na shugaban 'yan sandan najeriya na zuwa ne awa 24 kacal bayan da ita ma hukumar tsaron farin kaya ta DSS da ta ce ta damke wasu mutanen daban bisa zargin aikata wannan laifi na garkuwa da olufalaye yayin da 'yan sandan ke cewar sun damke nasu ne a jihohin Niger, ikiti da Ondo ita kuma hukumar tsaron farin kaya ta DSS cewa take ta damke natan ne a jihar Kogi na tambayi kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya uwar gida Olabisi Alofe Kolawole cewar Shin ko hukumomin tsaron biyu ba sa aiki tare cikin haɗin kai sai ta ce. I can only comment on the Zan yi magana ne kawai akan mutanen da 'yan sanda muka kama. Na sake jefa mata tambayar cewar ko hakan ba ta jin na nufin akwai rashin fahimta tsakanin hukumomin tsaron guda biyu? The Inspector General of Police got in touch with the DSS. Sofeto Janar 'yan sandan Najeriya na tuntubar hukumar tsaron farin kaya ta DSS da su bashi waɗanda suka damge ɗin, domin a kai su kotu tare. To charge shin idan DSS ɗin ba su baku waɗanda suka kama ɗin ba ya za a yi kenan sai kakakin 'yan sandan ta ce. The police will go ahead charge the ones in police custody 'yan sanda za su gabatar da nasu a gaban kotu duk kokarin da na yi don jin ta bakin hukumar dss bai nasara ba dr muhammad elnur dongel kwararre ne kan sha'anin tsaro a najeriya ba fahimta tsakanin 'yan tsaro masu polis da kuma ss din amma polis ya ce ya kawo mutane daban ss kace suna magana daban kenan ba tabbatar da mutum na kama ba ya kamata a zauna a duba al'amarin security na najeriya don wasu suna faɗa don su burge ni. a al'amari na ba neman burgewa ana neman gaskiya ne malam hassan gimba ahmed wani dan jarida ne a najeriya wannan abun yana da ban al'ajabi domin idan ka duba za ka ga kan cewa bayan ma wayannan sun kawo mutane daban wancan sun kawo mutane daban su 'yan sanda sun fito sun ce su suka je suka kwato shi amma shi kuma ya ce a'a sai da ya biya diya sannan aka sake shi ya kamata gwamnatin janar muhammadu buhari ta sa a yi bincike sosai a irin wannan abu. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.